wa an mu'awiyata ibnu haidata wato an ruwaito hadisi daga mu'awiya kala yace qultu ce ya rasulullah ya manzon Allah shin wai ma zaujati a hadina alaihi tambaya yake yi yace ya annabi menene haƙƙin matar ɗaya mu kai ne mana haƙƙin ta akan mijinta ɗaya daga cikin mu mi a haƙƙin mata ta akai ne wanda an na wajibi qala annabi sallallahu alaihi wasallama yace masa na farko dai an tuɗo'e maha ka ciyar da matarka haƙƙina a kanka nata ka ciyar da ita iza ɗa'imta lokacin da ka ci abinci ma'ana in ka samu abin da aka ci ɗin to ka zo ba ana nuhin wai lallai sai rar da ka ci ba ka sa ga baki ka ci ga ƙoshi abin da ka rage ka bata ba shi aka nuhi ba iza ɗa'imta bi ma'ana in ka samu abinci to haƙƙin kana in ka samu ka bai domin in kai biɗa ba ka samu ba to kaga da kai da ita duk ko shiga matsala haka ne ko ba haka ba ne to amma idan za ka samu can ka canye ka hana mata to kaga yi haramu amma wannan bai hana ka tanadi wani abu gida ka zo can gaba ka sai wani abu ka ci ba shi ake nuhi ba a abin da dai ake nuhi duk sanda kake da halin ka ci to ka koci da mata ka ma'ana duk ku ci sanda kuma in babu ne baka ci ba don rashi to kaga ita ma tun da kai da ka ɗowa ma baka ci ba to kaga ana hakkinta ita ma ba ta ci a wannan lokaci ma'ana idan ba ka ci ba baka ciyar da ita ba tun da baka da to allah bai rubuta ma zunubi a wannan lokaci tun da babu ne to amma in akwai ka hana mata to wannan haramun ne ko ko ka ce to ko da akwai ni ban ci don ake ma baki ci sai na ci to kaga wannan in ka wannan ka abin da bai dace ba don haka ba shi ake nuhi ba matuƙa akwai abinci kana iya basuwa to wajibinka ne haƙinta ne a kan ka ciyar da ita sannan ya ce wa ha ku yi mata sutura ta saita ma'ana ka yi mata sutura ta saita in kai ma kaya sutura mana lokacin da kake da hali yi mata sutura to wajibi na a kanka haƙƙin tana kai mata wannan sutura gwargwado yadda allah ya ma arziki sai kai mata sutura ba za ka mata ba sutura ba alhali kana da hali mata sutura in ka yi haka nan wani hakki na nata ka yi suwa kuma allah sai ya tambaye ka kai ne sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu mutumin nan wala ta da ribil wajaha kakka bugi huska ma'ana kakka mari mata ka ga huska yana wa zama ya kai zama wani abu ya faru shi ɗan ya shigo to kakka yadda ka bugi huskarta don huskar mutum alhorma ta yana don da mutum ya taho ya tsaya babban abin da za ka dubi gire huska ta ita kwan za ka dubi ita adda daraja gare idan mutum ya yi wanka ya gyara jiki ne abinda zai fara dubi ga madubi huska ta zai fara dubi idan ana sani a gane mutum wane ne shi huska ta aka fara dubi to huska ta haiku wane bangaren jiki daraja don haka manzo Allah mai tsira da amincin Allah ce kakka mare ta ga huska saboda mari cin zarahina sannan wala tuqabbih annabi ya ce kakka muna na mata ma'ana ga magana ka yi mata magana ta munanawa ka rinka ce mata allah la'ane ki shi a tukabbe saboda ta yi ma wani abu laihi ka ce allah la'ane ta ka la'ance ta to annabi ya ce kakkai mata haka don bai cikin tabiyoyi masu kyau kuma annabi ya ce wala ta hajur kakka kaurace mata in lafil baiti sai a cikin ɗaki ma'ana sai wurin kwanciya har in ta kai ka kaurace mata saboda nushuzi in shi ne to kaka kaurace mata a cikin ɗakin gaba ɗaya ka bar gidan ka bar mata gida ka koma wa nuri ko ka bar ɗakin ta da nan kake kwana ka ƙaurace mata saboda kawai a wato kana son ka ɗau mataki a kanta to kaka yi haka nan sai dai wurin kwanciya kana iya kaurace mata don mummunar tabi'ata na nushuzi ga wannan hadisun hasanu rawahu abu dawuda wa kala yace ma'ana la tuqabbi kakka muna na ai la taqul qabba lahu kakka ce mata Allah hila'ance ki kakka ce wa mata kakar domin addu'a ce mai muni ba wani dan da yake son a ce Allah hila'ance shi to saboda haka bai halatta mutu ya ce wa matarsa Allah hila'ance ta wa abin abi hurairata radiyallahu anhu qala ya ce ƙala rasulullah sallallahu mai tsira da amincin Allah ya ce imanan mahi kammala muminai imani daga cikin muminai wanda imani na ya yi kammala shine annabi ya ce a hasanuhum hulkan wanda an mahi kyawun su ɗabi'a mai kyau duk ga su muminai ne amma ɗaya daga cikinsu ya yi su tabi'a mai kyau to annabi ya ce wannan da ya yi tabi'a mai kyau to ya kohi kammalallen imani ya yi zama kamilin mumini kammalalle ga allah subhanahu wa ta'ala wa khiyarukum zaɓaɓɓenku hiyarukum wato zaɓaɓɓenku sa'ihim ga matayensu waɗanda an zaɓaɓɓi daga cikinku za a zaɓi mutum a ce mutumin kirki na to wanda an mahi zaɓaɓɓe ga mata ma'ana wanda yana kyautata ma matansa yana kyautata zamantakewa da mata to za a ɗauke cewa shi yana cikin zaɓaɓɓen mutane ma'ana yana ta tabi'a kyakkyawa saboda zamantakewa duk wanda kake tare da shi kullum kullum ka na shi bisa ga wanda kake nesa gare shi to har in wanda kake tare da shi kullum kullum kana ta kyautata mai kuna nan tare to ka kana da kyauta biya don me don ba nesa yake gare ka ba amma kuma kana kyautata mai don haka dai hiyarukum hiyarukum sa'ihim zababbinku to zababbinku ga matayensu wannan duk azababbi to su azababbi ga mata rahu tirmizi wa qala hasanun sahihun annabi ya ce wa'a ya ce wannan hadisi hadisi na kyakkyawa kuma ingantaccen hadisi wa an iyasi ibn abdullahi ibn abi a zubab kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce la tadribu ima allahi kada ku kada ku bugi ku yangin Allah ma'ana mata ake nuhi kakku bugi mata in ji annabi kakku buge su a ko ja umar fa ja umar sai sayyidina umar ya taho lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ma'ana a bugi mata domin wannan magana cewa kakku bugi mata hani na annabi ya yi gaba daya cika kowa ya kuma bugun mata ce to sai sayyidina umar ya zo wurin annabi ya zo ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ya ce mu annabi za'irnan nisa'u ya rasulallah sa'ir nan nisa mata sun karen hali sun ga an ce a bar bugunsu don haka sai su yi ta mutane reni kun san sai na umar ko ya ce eh tun da sun kiji labarin ka ce kowa kai kuma bugun mata ta yi an yi to cikin jahiliya an shigo musulunci da mutum sai ta bankan mata ta yi lokacin jahiliya to yanzu da musulunci yanzu annabi ya ce ka kowa ya kuma bugun mata ta yi su ko mata da jin haka sai sun ka ɗora maza da suka so to shi kenan a fara ko ala hinna sun hoye ƙarin hali akan mazajensu yanzu fara kasafi hinna sai annabi ya yi rangwame cikin bugunsu ya yi rangwame ma'ana haɗin uzuri ya kama sai ka buga to sai ka ɗan buga bugu ɗan. to bayan haka kuma fa a ɗafa bi'ali ali alaihi nisa'un kasirun mata da yawa sai sun ka gewaya ga iyalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da sun ka samu labarin sayyidina Umar ya kai ƙararsu ya ce suna mazajen su ƙarin hali suna faɗin abin da suka so ko su abin da suka so sai annabi sun ka ji labarin an ci yayin rangwame ga ana iya bugun bugunsu sai sun ka ɗora zuwa gidan annabi sallallahu alaihi wasallama wurin mata ne suna gewaya suna magana da matan yashkuna azwajahunna suna kai karan mazajensu su mata sai sun ka ɗora kai ƙaran maza don ka taɓa ta sai ta kai wurin annabi ta yi ƙara faƙalar rasulullah sallallahu alaihi sallama sai annabi ya ce laƙad a ɗafa bi alibaiti muhammadin haƙiƙa sun gewaya ga ainihin iyalan ko kuma gidan manzon allah sallallahu alaihi sallama ne sa'un kasirun mata da yawa sun zo yashkuna jihunna suna kai ainihin a jihunna suna kai ƙaran mazanzansu laisa ula'ika annabi ya ce to waɗannan da aka kai ƙararsu ba su zamo ba bai ka yarikun zaɓaɓɓinku duk wanda ya bari mata ta don mugu hali ne har ta kai ƙara ne wurin wani wanda ta gani shi a shigaba ne ta yi ƙara ne to ba kamar ba mutum na na kirki ba kuma ku auna ku gani ko yanzu in ka gama ta ka ta kai ƙara ka ga wanga ta kai ƙara ka ga wanga to ka bincike kanka saboda haka sai annabi ya kwace maza ya dai yi musu rangwame amma duk da haka kamar ya hane su ne tunda ya ce waɗannan da aka kai su to ba zaɓaɓɓin mutane na ba kirkin su bai kai ba don a kakka yadda kai ta zama mace na ta ƙararka in ko an yi ta ƙararka to ka bincika akwai ƙwazababbun mata akwai ƙwazababbun maza ko wani mutum akwai mai wuyan zama to amma za ka auna kanka idan irin ta ce mai ƙwazaba mai wuyan zama tana kai karaka ko babu dalili to wannan kana iya ganewa in ka auna kanka kaga kana da kirki wannan don kwazabar ta ne sai ka kyale ta amma in ka ga ana kai karaka ta kuna ka ba kanka lahi kawa kanka hasi kai da kanka ka ce na yi mata kaza na yi mata kaza ban kyauta ba shi a dalilin ta ya kara sai ka ɗau matakin gyarawa in ko kai ta aura abin da ni daidai yake ita dai ta adda kwazaba to wannan kaga shi ko daban ne Allah ya samu dace a faƙalar ko na'am rawahu abu dawo da bi isnadin sayihin ƙauluhu magana annabi eh, inda magana umar da ya ce ma annabi za'irna ma'ana sun ƙarhuwa bi zalin ma'ujama ana rubuta shi da zalun mai ɗa mabtuhatin wadda an kawa fata za ma hamzatin sannan a rubuta hamza gabanta makasuratin mai kasara za'i kenan sun mara'in sannan a ƙara ra'un gaba ko sake na tun mai sukuni za'ir kenan ir ko sun manunin sannan a sanunun ma'ana za'ir na ai ana suna yin karin hali shi ya fassara za'ir na ma'ana mata na karin hali suna kutsa ma maza su waɗe bayan da suka so ƙaulu a ƙafa a haɗa sun gewaye suna shiga gidan annabi suna kai ƙaran maza don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk wanda an ka kai ƙara ta yi to bai cikin zaɓaɓɓen mutane sai ya gyara halaye ne kenan wa an abdullahi ibn amr ibn as radiyallahu anhu ma Allah radda da su ya ce a inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala annabi ya ce ad mata'un ita dai duniya mata'un dan jin daɗi na ma'ana dan rayuwar da mutum kai duniya to wani dan jin daɗi na dan kaɗan kamar yadda Allah ke cewa cikin wata aya ce qul mata'u dunya qalil ko ka ce musu ai jin daɗin rayuwar duniya dan kaɗan nan duk yadda ka ga duniya dai duk tsauran ka da kai dai dan jin daɗin dan kaɗan na to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a duniya muta'un duniya dai dan jin daɗi na dan kaɗan amma wa khairu mata'id duniya amma mai alherin jin daɗin duniya almar'atu salihah mace ta kwarai mace ta kwarai ita an mai jin daɗin ma'ana attare da kai to tana zama ma dalilin jin daɗin duniya ɗan kaɗan domin da yawa mata in mace ba ta kwarai ba ce sai ta hana ma natsuwa bale ka ji daɗin rayuwarka amma in ta kwarai ta sai ka samu natsuwa kuma eh, don wasu abubuwa ma na damun ka sai su yi sauki kamar yadda hadisi ko ya fassara ta kwarai ko ya ce iza nazarta ilaiha saradu izo mutum ya dubi gare ta na farko sai ta haranta mai rai ta haranta mai rai akan ta biyo inta sannan kuma in yayi mata umurni ta mai da'a duk sanda ya bata umarni ta mai da'a domin shi wanga magana ta harko ta annabi a cikin wancan hadisi cewa in ka dube ta ta haranta marai ba ana noye saboda kyawunta ba ko kuma ko da kyawunta ba shi ɗaya ka nuyi ba abinda ake magana saboda ko ka yi tunane kan mugun halinta babu shi sai ta a marai kan halayen halayenta to kaga wadda irin haka nan mace ta ta kwarai kenan sannan in ka bata umarni ko yaushe ka bata umarni tana bin umarninka in ka hane ta tana hanuwa da haninka sannan ya ce wai zaga ba an ha zadu fi nafsi hawa malihi ta tsare mutum ta tsare mutuncinta a cikin karan kanta baka da shakka komi da ita sannan kuma da dukiyarka ta kare ka in baka gidanka to irin waga ita asalihan mace saboda haka yana yawa ku a samu saliha jahila ko ba a samu ba ta da karatu ko ka so ka koya mata karatu a wani ka yi kai ba ta iyawa ɗan kaɗan za ta iyawa cikin mai yawa ko ba haka ba kai ta zamani da ita ba ta iyawa amma saliha ce to kakka auna ta da cewa ba ta ƙwarai ba ce don da yawa muna fahimta sai wani sai ya ɗauka sai mai karatu a saliha to akwai wata mai karatun ba ce ba ta da daɗin zama amma ga karatu nan da nan ta har da ci nan da nan ta ɗoke amma kuma zaman ba daɗi kaga ba a sai wanta ta salihanci ina fatan mu fahimta tun da yawancin mai imani ta tana son Allah da manzo ne ba ta iya karatu tana da salihanci to kai ta zama da ita kullun ka faɗa mata bakin nan inda ta tsaya haka wanda ta iya kai ta zama da ita haka nan sai Allah ya mata gafara Allah ya samu dace to lokaci ya ko to shikenan dama ko mun kai kai karshen babin rawahu muslim muslim ya ruwaito wannan hadisi da fatan wannan bayani zai gamsar da mu mazaje cewa ya kamata mu rasa samun matanmu abinda muka waɗa daidai Allah ya ba mu lada a kai kuma abinda mun kai kuskure Allah ya gawarta muna wa sallallahu ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh karanta fatiha da salati ga annabi rahman sallallahu alaihi wasallam a'udhu billahi maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا الله مالن da karantar da mu Allah ka saka masa da alkhairi mu da anka karantar ya Allah ka ba mu ikon gane abin da anka karantar da mu ka ba mu ikon aiki da abin da aka karantar da mu ya Allah yawan musulmi waɗanda suke cikin halin ke ya Allah ka san matsayinsu ya Allah kai musu mafita ya Allah waɗannan fitinu da ke faruwa a cikin wannan ƙasa tamu ya Allah kai muna maganin su ya Allah waɗanda ke ƙoƙarin addabar da waɗannan abubuwa ya Allah ka shirya da su in masu shiryewa ne ya Allah in ba masu shiryewa ba ne Allah kai muna maganin su ya Allah duk masu kulla makirci zuwa ga addinin musulunci da musulmai ya Allah kai mu musulunci da musulmai maganin su ya Allah inda adda zaman lafiya Allah ƙara musu zaman lafiya inda adda tashi hankali Allah kai musu sauki kai musu mahita ya Allah wannan karatu Allah ka samu firar shi a cikin gidan aljanna firdausi ya Allah bukatotin mu na alkhairi Allah ka biya muna ya Allah waɗanda suke roƙon addu'a zuwa gare mu ya Allah ba don mun fi su ba Allah don sun ga ana karanta waɗannan hadisai naka ya Allah da bukatotin su da namu Allah ka hada ka biya mana ya Allah ka roha muna asiri duniyar mu da lafiyar mu ya Allah abin da ka ba mu Allah ka saya masa albarka kuma Allah ka wadata mu da shi ya Allah abin da ka ba mu Allah ka saya masa albarka kuma Allah ka wadata mu da shi rabbana lana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina tawaffana ma la wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin